alhaji ga fa dai kuɗi fa amma zuwa banki ya gagara tashin hankali qur'ani ya gagara a da musa nan da shugaban ƙasa ya sa suka makale a bakin banki kana zuwa dadi mai kaza ai wallahi alhaji ka tara kuɗi qur'ani ka tara kai kai kai kai na ban san yawan su ba wai ya magana albashi salamu alaikum alaikum salam ai albashi alhaji wannan ba cikin ma'aikata na yake ba ma'aikacin ka ne wallahi wallahi alhaji da an baka albashi ai albashin ne albashin gani ne ba ma biya sai ya kai 37 ga wata ko 40 kai eh. duk ma'aikata na ka ba su albashin su alhamdulillah a hada musu na wata goma goma amma ka ba su kashi ka ba su kashi kawai ko eh, ni so samu ne a wannan rabin wata sauran a samu a account to alhaji eh. labari fa ya kai talakawa. qur'ani talakawa sun gani magana taranta fa babu nan da wata goma don ko february amma daga nan disamba ba wanda zan kare wa taransu ba wallahi kai kai waras da idan ka dan ubanka ba hirabun ba hirabun tun anan ma eh a bashi eh, ba shi rabun buhu ah, na wata uku kana ah, kana a ba ka dauke shi aiki wannan ka je ka raba mai ku raba ku tare da yan uwan tsugunna eh tsugunna ba hi wannan tsugunna Alhaji ka kamo can Kamo ce ya kan. Ya kuri na saka aiki alaji. Kawo kan. Ya kuri na saka aiki. Ba sai dai Allah ya isa. Kamar ya. Wallahi Allah ya isa. Alaji. Eh? Bayan zunubin sata. Eh. Ka ƙara samun zunubin Allah ya isa. Qur'ani sai dai istighfari. To a muke sata. Eh? Mahmudi in an kama ni fa kai ma a daura kake. Oyo. Ato. To yanzu ya za a yi da wannan? Eh? ka tafi da hijira a'a zan kai daɗi ina ni ina tafiya da wannan zan kai daɗe ka je ka ajiye shi a cikin yanzu a ina na cikin gidana ma sun ishe ni ina da yan ɗari biyu akwai yan hamsin hamsin ma ƙone su zan qur'ani barin mun wannan ɗaya yake da ka zabga mun naushi a wuya qur'ani kashe ni kashe son kai da Allah nan da nan da Disamba sun zama yayi Disamba na yi <laughs> to albishirinka talaka wannan fa ƙur'ani kaga sabon kuɗi na fitowa eh. to qur'ani talaka ne na karban tsoho kaga illan sata kai wallahi illan sata kenan wannan buhari wannan buhari Allah ya mai albarka na fitowa ya fito nan kai ganin kake na kwafsa ai mana da ba ai fuska ma irin kawai muna ƙoƙarin shigarwa kai ka fito mana da shi ai alhaji ina da wani shawara eh. wannan shine in ba amma ba shawara nan wato ba ba shawara da za a yi to me shawara mu fara amfani da ruhanai mu samu wani boka ya bar mu jariran aljanu ɗaya eh, a ɗibi kuɗin da su kai mana banki su mana transfer amma wai a kai su a banki a to eh. ai kai baka san ma ke gida da shi wannan is not digital bai san me ke faruwa ka san ai a cikin kai ka san waye a doshi ba kwarar wanda shi ne head of e fcc na yanzu eh. to wannan mutumin saboda exposure da kwarewa ce ga aiki ne duk kudin najeriya yana da duk wasu su aka eh. kai shi duk da kudi aka zo da su ya san daga wace unguwa su kaga osmatin na irin wannan mutum ba ko almasu ne su shugabanni e fcc ai always irin idon shi sai cewa fito na fito ma yake da ina gaya ma rundun aljanu ba ba zai sata tare ayarin shi ba to alhaji kai ne ba qur'ani kan kare maka freeze din ko assalamu alaikum wa alaikum ba alhaji na gaji da guje-gujen nan ga kudin ka hakin ka na da shi kaman ba dan uwa na kai kuma daga ina ka kai miliyan 50 ya ranta na gaji da guje-guje shekara biyar ba ni lai ba ni saurayi yanzu nan miliyan miliyan 50 ne ita ce cash rige dauka kai kuma alhaji karantun miliyan biyu je ka mata ka transfer miliyan kawai ka ba ka ba ka shi ba kashi ya ban ga sunan na ga ta rubuta kake shi ne zaka sa alhaji ko yana ne shi ne ka ga yau kuma shi zai sa alhaji aka sa ne zai sa alhaji yawa kai ka ga da guje guje to baka isa ba wallahi baka dole transfer na rantsi Allah kashi ya ba dai alhaji kake gudunmuwa ba eh ta tabbata shi an baka kyauta a ba ai kuna cikin bala'i miliyan 20 ma ka ga ne an bada sai lokacin da ake gudun kudin nan zai dawo zai dawo da su kai wani wai alaji ko dai wani laifi kai wa ubangiji ya tara ma ne ya kama ka karshe wai abu alaji wai shi kudin nan naka ta ina ka tara shi a kai kuma wannan wannan tambayar ba ni a kawo ya ka tabbatar da kudin nan yawa ai ba a yi irin wayannan kudin magana wai ina aka ce a bincike shi ai ba sau kai ma wai dan canji ba za mu karbi daloli ba na ji su ma dalar ma amerika ta ce wai dalar ma tana da lokutan wallahi amma ne na amfani da ita akwai wanda kuma akwai lokutan da za a dakatar da ita kuma ka ko kudin kasar kasar da ba ne wuri har to sai ne eh, kawai kai sai ba Allah da wannan to wallahi alhaji da an yarda zan canza dala ba zan dawo da su ba dalar miliyan goma sai ka yi wata shida ni kai bukin ba ta samu ba to yanzu wata ɗaya ya rage shi yasa na dama da hakinka su ka ban su na dawo da su ka sani na gaji a guje guje yanzu zan yi bacci ne wanda za mu kira da yan uwa da dangi da wayanda muka yi ma ba daidai na gode da aka yi ma duk abin da ba a ne kira ba tun abin da raba ma mu rarraba musu kafin mu shiga hannu a ƙarshen ba don baki alhaji na gode ka san efcc ba sani su ke to ni ne nan mu Allah kafin sai a gidan Allah sallame ni ga kore ni dan Allah a yi alhaji na gode ala saka da alhaji zan je ne yau baji da kai ne na gode ba ni kudin kudin da gaba da kai gwargwaro na gode a gayi na ba na zan yi bacci bai da mutum yau kudi ne a gidan alhaji masoro ake wannan alhaji yi Allah asal inna lillahi yauwa don na cikin mako fito da su duka waje ha yaya malam hudu an gama haɗa wa'annan ai kuɗi sun riga sun haɗu kaga da nan da nan kagan su nan yan ɗari biyar biyar ne mun riga mun haɗa to ina yan dubu yawa kaga da wancan da wannan da nan duk yan dubu dubu ne to yan ɗari biyu biyu fa yan ɗari biyu eh. qur'ani ran kai daɗe sun kai bandir bandir saba'in sun kai buhu saba'in qur'ani ina nan za a fito kafin disamba sun zama yayi assalamu alaikum eh, ran kai daɗe ya barka da dan Allah ran kai daɗe taimako nake nema alhamdulillah mu da muke neman mu da dan Allah ran kai me za a taimake ka da shi me kake so ne wallahi iyali na ne tana asibiti wallahi ina bukata ba shi buhu daya kai dauki buhu daya dauki buhu daya da yamma anan kawai ka dauka ka dami dauki buhu daya kawai kai ya zan yi da buhun kashi haka kai dan uban ka sai ka dauka ranka dade ranka dade dan eh. Allah da wannan buhun kudin ni dai a taimaka ai mun transfer ko dubu 20 ne taranzu ba eh. a wannan zamanin zamu ma ta yaro ko ga ko mu yanzu ga ba ka san me shugaban kasa ya ce bane ko mu kan mu so muke mu ma muna buƙatar taransu muna son taransu kaga dauki rabin nan dauki buhu ɗaya kai mana transfer rabin buhu ka riƙe rabin a wallahi ba na so kai yawo ko ah! don uwar ka sai ka dauka dan Allah dauka Allah ka tafi da ku dauka dauka dauka dauka dauki buhu dauka kai wayo alhaji qur'ani na rantsa da girman Allah sai ga ci prison dan na rantsa da Allah EFCC suka kama ka da wannan kudin to Qur'ani babu mai karban ka sai sai sai ikon Allah kai yanzu dai za ka bi da su ta inda za a kama ni ni alhaji eh. wannan kuɗi tsakani da Allah eh. ni duk aikin na ma yi min taransuwan dubu talatin ni ƙur'ani na rantsi Allah na fi maka ragowar kaga ɗau buhu uku na baka eh, alhaji ɗan ɗari kana ganin mahaukaci ma wanda yake neman kuɗi ba na ko ni bai kazan cewa ba a rasa dubu ɗari a akaunt ɗina an ba shi buhu ya ƙi karɓa ni sai ni ne da rike ban da hankali zan karɓa ranka daɗe yi mun taransuwan dubu talatin kawai ƙur'ani na rantsi na bakin ciki na musamman sun zama yayi qur'ani sun zama yayi kuma qur'ani dauri zaka ci qur'ani dauri zaka ci hello eh a gidan iska to ina ba kaga malam da Allah ku hada yan dari an ce ina da yan hamsa hamsin ma amma a kone su suna da Allah a kone suna shiga